Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga jamhuriyar Nijar. Sabuwar kungiyar ta'addanci ta bayyana a jamhuriyar Nijar, inda Idrisa Madaki yake jagorantar wannan rukuni, inda ya fara sakin bidiyoyi na nuna tawayensa a dangane da wato batun mulki na jamhuriyar Nijar ɗin. Masu saurare ku gyara zama a halin yanzu. domin jin wato rahoton da muke tafa da shi a dangane da wannan wato kungiyar tawaye da ta bayyana a jamhuriyar Nijar da kuma bidiyoyi a yanzu da za mu samu ku na wasu 'yan Nijar da suka fito suka caccaki Idrisa Madaki wannan ɗan tawaye da ya bayyana inda babu shakka suka tona asirinsa a dangane da ƙaryar ta'addanci da yake yi inda za ku ji batutuwa dai da muke tafa da su a halin yanzu. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kafin mu saka muku waɗannan bidiyoyi ku ji. Wannan ƙungiya ta bayyana ne a jamhuriyar Nijar, inda Idrisa Madaki ya fara sakin bidiyoyi na bayyana kansa a bazaunin wato sabon ɗan tawaye. Wannan dai rukuni na wato 'yan tawaye sun fara bayyana kansu. inda Idrisa Madaki yake zamanto wato shugabansu a wannan rukuni. Kamar yadda kuka sani dai a yanzu sojojin CNSP su ne suke rike da madafan ikon kasar ta jamhuriyar Nijar inda babu shakka dai kafin bayyana Idrisa Madaki an yi ƙungiyoyin ta'addanci da dama waɗanda suka bayyana kuma ba su kai labari ba a jamhuriyar ta Nijar. Wannan ce ta sanya wato wasu daga cikin 'yan Nijar suka fara fitowa suna mai da martani ga Idrisa Madaki na cewar tun wuri tun kafin lokaci ya ƙure masa ya ma tafiya nemi abin yi wannan ta'addanci da ɗaukar bindiga ba zai kai shi ga tsanin tsira ba domin kuwa inda ya ce zai ɗauki wannan hanya to fa ƙarshensa zai zo domin jamhuriyar Nijar a yanzu ba irin jamhuriya ce ta da ba da mutum zai ɗau ta'addanci kuma ana ji ana gani a kira shi a sulhu da shi inda babu shakka suka bayyana mai cewar sojojin CNSP ba za su juri wannan abu ba da wuri za a kamo shi. Inda wato dai daga cikin waɗanda suke bayyana batutuwa akan bayyana Idrisa dakin ɗan tawayen suke bayyana cewa ba wani abu ne ya sanya suka fito ba. Sun fito ne domin a zo a zauna a sulhu da su a nemi wasu abubuwa na ayyukan yi a basu da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare bari mu sada ku da bidiyoyin nan ku ji abubuwan da ke faruwa. a dai dangane da batun bayyana Idrisa Madakin gashi ku saurara. Mm, mu daina kiran kaɗan ta'adda, yana da gaskiya saboda ba ta'addancin ɗin ne kake yi ba, shirme ne kake yi ko kuma sakarci. Eh, Idrisa Madaki ka ɗauko wata yadda da ina baka shawara da cewa ba za ta bulle da kai ba kuma ba za ka samu abin da kake so ba. Rayuwar nan fa ba dole sai abin da mutum yake so fa sai faruwa ba. Abin da Allah ya kaddarta fa ko ka so ko baka so ba sai yayu. In kai ne karfi in kai ne itilaf wanda ya kama duniya tsawon awa 24 so in Allah ya kafa ba abin da za ka yi ka daina yaudara kanka kai ka san abin da kake faɗa ba zai yi ba sannan bari mu ɗan taɓa kaɗan cikin dokokin ta'addanci nan mun kan yi magana sai mun zo bincika a cikin dokokin ta'addanci da ke da kwai na iskanci dan ta'adda bai zuwa ya yi kalame ya nuna kan shi da duniya sai ya kai hari na farko lokacin zai zo ya jaddada hujjojin shi da kuma manufatai ba mu gani ba a ƙasa <laughs> eh ba mu gani ba a ƙasa kai kana yaudarar kanka ka zo wajen 'yan tawaye na chadi wanda suka komo cikin sahara suka zo suka yi zaman nan su ka zo kana ta yin bidiyo kusa da su ba san mal abin da kake cewa ba kana magana da hausa kana ta yaudarar kanka kana yaudarar kanka wannan bai ba sojoji tsoro yanzu kai ga magana da kai cewa idan kuna iya shiga ku je ku ɗauko cani saboda Allah ba kashi kuma yayin fita da wannan zancen ba hmm? kamin ka kai ga cani akwai kwamfayi kwamfayi nan kusa gare ka ka kama iya madama ko ka kama dawo tuni eh? su kaɗai iya ka kama su wannan ka wuto duniya ka nuna ka kama madama ko ka kama dawo tuni lokacin nijar za ta gane cewa kai wani ne a rikta kalashnikov za ka zo kana ta zance cikin duniya kana kai wala idrisa kana yaudarar kanka ka dawo libya ga mahaddarin ayyuka sun yawa ka kama aikin ka ka ci gaba da askin ka ko kuma zuwa ga inda kake yi karam kanka da wannan karya ta ɗaukar bindiga ko wani abu wanda mazan da suka yi rubeliyan ma sun yi ta ne bisa hujja ko bisa ka'ida kuma su sun yi su ma ba su ji da dadi ba kuma sun kafa tarihi an kafa tarihi kansu kenan wannan zance da kake Idris kana yi wadarar kanka wannan su suna ta'addancin su ne wa kasashen su Chadi da da Libya kar ka sa su cikin abu don cikin mutanen da ka nuna kafin su an ka hudda ka babu wani da yake da alama ko alaka da mutumin Nijar da ka gani suka san ba jinin Nijar bane ba saboda me yasa ke so ka take ka zazzabi wata ragwangon matan ta wata ƙasa ka ce ka kama ne da cikin ƙasa Idris ke ka ba da goyon baya ga zuyun mulkin da aka yi ni ka ga manufar ka bata yi ba kuma yanzu ka dawo kana wani zance shekara bai kai kana ya kada yi su ba ka san da su ya sabta bazum yanzu shekara ka bi kana ya kan bazum tun YouTube ka tun ina naka aka zo aka juyin mulki ka ce ka bi ka ba yanzu kuma da kaga juyin mulkin ba an yi shi bane dan irin manufar da kai kake so saboda manufar da kake so ga hili ne take ko in dai ba hamma ne ba za a kawo a plus to ku ba shi bane ba gaban in ne ba a kama dan Yusuf ba a kama ba aka bashi milki to ba yadda kuke so bane an kai to wallahi ku zamana kurum wannan zance ka bar shi ka koma harkokin kanada da kake yi in zaka iya in kuma ka ce ba za ka iya ba Idrisa ga hayya nan ka je ka kwada. iya abin da muke so gare ka mu yan Nijar in kai mu da shi mu da kanmu nan Libya muke za mu za mu je mu iske ka mu tabbatar da wai akwai ƙarya a ƙasa kama mana iya madama ko da wutumi in eh, an kama mana su muka ga ai video gashi an kori soja madama kai ku kirke da madama ku ku kirke da me to yan aka yi mana wannan aiki lalle lokacin mun gane cewa an huto da gaske kuma an huto da kariza za a ceto ƙasa ko za a yi wani abu ceton ƙasa wani iri ne kuke so a yi idinsa kun ce juyin mulki shekara goma sha biyu kuka kuna wata ga Allah ya yi juyin mulki ai ba ku taɓa cewa ba ku kawo bambanci ku ce juyin mulki iri wanda kuke so ba ku taba wannan experiment ba kullum fata kuke yi Allah ya kawo juyin mulki a Nijar Allah ya kawo juyin mulki to fata ta karbu kun yi fata a yi juyin mulki a yi juyin mulki da baka san ba zan mutumin kirki bane ba me yasa baka fito da ka gaya mutane tun da aka yi milki ko tun yana son milki ka gaya duniya cewa mutumin kirki ne yana niyyar kwarai baka taba mutuwa ka gwada ma duniya cewa ba zan mutumin kirki ne ai ka ci amana shi tunda ka san da mutumin kirki ne yau kuma da ka ga manufa ta canza ba irin taka bace ba ba yadda kake so ai bane aka yi canin ma ya zo ba irin yadda kake so ba gare ka duk ba na kware bane ba to wane ne kake so ya kaba kasa ta zama mutumin kware a ba hamma eh abada Allah Idrisa ba girman ka bane ba ka dawo cikin hayyacin ka dan Allah kar ka ɗauki abubuwan da inda ba su kai ba wata hanya da ka ɗauka wallahi ba ta gyara ka ba ta gyara ka komai da mun jindin da gare ka amma mu da muka san ta'addanci in za a yi shi ba a ma daina sai ba a daina sai a ce ga kungita sai an kai hari an jikkita an yi tawar watsa lokacin za a wuto a ce su karbi hari su ce mu muka kai hari wuyi kaza kuma kaɗan aka gani sai a gane daga gaske sai abin naku kamar film sau ku ni ku jejjera da wata ya kalashi da wani fm kun ku kawai shi haka za ku kamo wacce ne eh tare ba eh kuwa sama gatarin kewa kewa take kusan wata uku ta kasa shigowa ta intervention din kana hmm? zaban zane hana su shigowa kana zo ta doka ce ta duniya ta hana su shigowa a to kulli ne da aka yi cikin Nijar din ka gane abin da duniya ta sama gaba yanzu zamani ya canza ta'addanci da aka yi rebellion ta da inda wanga lokaci ne za ta da wallahi sai ta yi eh, ta yi nadama dama ba ma fatan wani abu duk wani tashi hankali duka mai yan nijar muke ku dawo ku zamna ku gane me matsala take duk kun san da matsala take ku je ne yaudarar kanku ku gaya ma mutane gaskiya mutane su gane gaskiya a dawo a gyara ƙasa wani gauce-gauce wani tafe-tafe baya gyara ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwana nigerian ina muna fata alkhairi zan ba ku dan tarihi kaɗan daga cikin wannan da ake kira idris madaki idris madaki mutunan matankari na matankari tana nan ono da duci arewacin duci take sha dusu shi mutunan matankari ne kuma nan ya yi zama nan tanjura kuburi har ya gama zuwa sila wajen tun ba kai makabba ba wurin aji shara na ya zama shi na ɗan aiki ne na harakan mason haraka gina ko haraka iya samun ɗan aiki yana yi ya taɓa haɗa komedi ya tayi can lokacin sukushin maha ya zo ya yi dan komidin kin shi kamar sallah haka ko dan sallah ko rabbin sallah haka ana dan shiga ana yan wasanni sannan shi wanda yake kira da cewa shugaban su mutum ne makusanci ga bazum kuma kwansayen bazum ne kuma anan nan shi libi yana cikin kwansaye na bazum cikin kwansayen da aga bazum dubu biyu da ɗari shida agga bazum shi kadai yana da kwansaye masu ba bazum shawara mutum dubu biyu da ɗari shidda dama akwai libiyawa akwai ɗan ƙasashe da dama to shi wannan muhammad sala yana cikin kwansaye na bazum abinda duk kwansaye ake ba shi shika ɗari bakwai da shika ashirin da biyar farmuwa ga wata guda ake ba su kwansayen bazum kawai mutum dubu biyu da ɗari shidda yana cikin kwansaye kuma su waɗannan mutane akwai alkawalin da an kai musu gwamnati ta yi musu ta bazum da cewa kusan su 150 za a ba su fasfor na nishar kuma za su shiga cikin nishar wannan sai aka yi kudeta an wannan magana kawai aka yi kudeta yanzu sun ga tuwansu ya huce shine yasa suke ta wannan suke burutsun da suke yi don ku 'yan uwana 'yan nishar ku bartar da ku da wani dan kun gawanci ne ta tai teni ne nan nan libi wallahi teni ko ɗanawa ka sosai ka zo nan ga madina ka zo ka kwaso teni duk wanda ka so har bindigogi akwai ana saidawa sai ka zo kai gungun ka ce eh kai kaza kaza saboda abinda su suke azawa bisa ajandar su Kina gwamnati ta ba su aiki a ce bari a sasanta da su a ba su aiki ban san kuma sai turotar nishar yanzu ta wuce wannan lokaci nishar yanzu tana ga hannun Allah ba ga hannun mutum ba kuma duk wanda zai kama nishar hirgici to da Allah ne zai yi yaki ba da nishar ba mu nishar mun ce Allah kuma mu raida da Allah mun san da Allah shine ya kama wannan shiyon mulki da aka yi ɗan uwana nishariyan ku kwantar da hankalinku shi ki dai dan nishar ne shi kuma wancan muhammadu Sala batube ne dukkan su san nishar kuma sun san sojojin nishar ko suwani ne su ta ga nishar can kuma nan inda suke gaturan ne suke gaturan ne suke nan cikin libi gaturan ku bar wani magana ba wa cikin nishar suke ba wagga magana ne muku ita tsakanin da Allah ga tron ne suke kuma su tahi nishar su zo nishar ga nishar nan da shirin su su tahi eh su tahi nishar kawai dan ku ƴan uwana dan Allah ku bartar da hankalinku wannan teni dan kun ga mutum da teni na nan ga wallahi duk wanda ga son teni da ya zo Madina akwai inda ake sai da teni ba a tambaya kai dan wace kasa ake kawai teni sai da ma shi ake yi kuma da arha ka teni ka zo kawai ka rike bindiga ka zo kana ci kai ka zaki kai ga ka ki ai Nijar sun sani su ta Nijar kawai ku bar da eh, kanun ku da wani raddi ko wani abu su ta yi Nijar sun san inda Nijar take eh su ta yi Nijar kawai eh sannan kira na gwamnati har yanzu gwamnati ku ɗebe tallahi na cewa akwai sulhu tsakanin ɗan ta'adda daga yanzu ku cire wani sulhu na ɗan ta'adda saboda duk wani wanda san da ana yin sulhu to zai iya shiga cikin wannan kungiyoyi don samu aikin da suke yi ai wasa da kwakwalwa ne suke yi ko kai ne ko ni na sai in ce bari in shiga cikin su sai a ce ku wana. ku nawa kuke ku ɗari nawa na koko ku ɗari ne ku nawa ku to to za a ba ku aiki ku shigo cikin arme nigeria wannan shine suke son su idan su shiga cikin arme nigeria to wannan kenan yanzu kuma bari mu samu ku bidiyon wani mutumi dan jamhuriyar Nijar wanda ya fito yake bayyana cewa da ya aminta da wato cani bayan ya yi juyin mulki amma a yanzu cani ya ba shi kunya ya ba 'yan Nijar kunya biyo bayan neman gidauniyar tallafin nan da ya yi na a tallafa wajen ci gaban ƙasa inda ya ce wannan abun kunya ne ga shi dai ku ji jawabin nasa a bidiyon nasa da ya bayyana sun ka ce sani eh, lalle farko ni kan gaskiya sani da kakkan mai iko na ba da goyon baya gare ka amma kash sani ka ba mu kunya ka ba mu kunya sani yau yau muna ƙasa kwatar zama da ingin faɗa mu barawa kanmu ba abin da muka faɗa musu mu kan kan barkan ka jawo al'umma muka ce su to su sai cani yau suna nan mu kan kan bari da Allah da ya ishe mu cani kai da kacce tura su ta su fara ƙasa duk arzikin ƙasa suna kwasa kai cani yau turawa abin komi a cani ko ƙasar su ba su kai daga hanya cani a ce ka azuƙwaje tarbace ana tarbace a taimaka ma al'umman Nijar cani ka ba mu kumiya ka ba mu kumiya cani gaskiya tashi da kai eh, yanzu kuma a ce wa duk wanda ya shiga kar yan tawaza ka zuwa doso wai sai ya amshi la ashirin gari ka tarbashin cani eh, mu yanzu kasa mu duk arzikin da kuce a cikin kasa ana mara kwala da arziki da dukiya ta kasa yau kasan mu ta komo kasar bara wata bi da an ka biyar cani ka bisa ga iko yanzu kasan mu ta kafa da yi sabi da lahi hmm? to cani abin da ka so gare ka in ka kani baka ɗaukar su ba don Allah ka aje ka wa in ka ɗauka su ka ɗauke su wannan abin kumiya ya yi yawa abin kumiya ya yi yawa gare mu mu yan nijar mu ka ba mu kumiya ka ba mu kumiya cani ka ba mu kumiya cani gaskiya izi bai dayi dan moto sai a musu tarin cani gare in bara ka kai mu zamanin mu ha eh ikon mu yan bara yau ba zuma ta shi na bada huri huri eh zamanin ikon bai da tarayya yan bara ba zuma ka da huri huri da har mu yan kwatar mu musamman mu yan abuja mu ka hada kuɗi mu ba su a ɗauki kaɗuka a mashin su Nijar saboda mu ba mu ɗauki bara sana'a ba eh bara ba sana'a ba ce kaskanci ne yau a ce ƙasar mu gaba ɗaya ka kastawa bisa ga sunan bara yanzu ƙasar mu shugaban ƙasar mu cani yau shi an shi na bara cikin duniya eh ka aza ƙwariyar tarbace ka shiga tsakin ƙwariya ko kuma ba kai cani ka ce wai a taimako ba biyu da lahi wallahi cani ka ba mu kuma ubangiji Allah wannan al'amari da ka samu ciki ne cani gaskiya mu yan Nijar ba mu yahi ba wannan tuzar ta alkawari ba mu yahi maka ba ba mu yahi ba mu yahi ba ka ba mu kumya cani ka ba mu kumya eh, Nijar yau zaman da ake wajen shekara yau ina gana akalla goma sha biyu tana bisa iko yau Nijar cikin lisai masu arzikin duniya hassa ta aka ta hassa ta aka ta shigo cikin layin ci gaba na kasa sai an sa ta cikin duniya ta shiga cikin layin sahu ta maka da kasa sai baya da dama Eh, saboda arzikin da a cikin ƙasar mu yau shi yau cikin wata bai jari da kakan iko eh, ka ce jari da jinjin ta cikin mayagun hali wai a yi matar bace ka taimaka ma 'yan ƙasa eh, ko ka taimaka ma matan soji matan soji ba su shi da kai ne ya ɗauke su mashi su kai sai su ɗauki abinci ya ba su waɗanda mazan sun ka zan babu to yau kai sai ka yi bada ka talakawa eh sai ka yi bada ka talakawa ka ba matan sojoji wani na abin kuma yana wanga yau kasar duniya duk tanan ta tafaɗi duk inda mun kai tsaya mali birki birkinawo nijar tarbace aka mata isu da aka mata gwamnati ta niyar da isu da kai ka ba mu kuma ya juma'a tare da annabi kuma assalamu alaikum da kuma wannan matsalar da nijar To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan daga jamhuriyar Nijar akan wato sabon ɗan tawaye da ya bayyana shi da ayaransa wato Idrisa Madaki wanda suke bayyana batutuwa da dama na ta'addanci a jamhuriyar Nijar. Babu shakka kafin bayyanar Idrisa Madaki an yi wato 'yan tawaye da dama kuma ba su kai ga labari ba dukansu a yanzu an shafe tarihinsu waɗanda dai a yanzu za mu iya cewa kalilan ne a yanzu suka rage waɗanda suke 'yan tawayen. Kamar yadda kuka ji a bidiyon dai waɗanda suka san Idrisa Madakin sun bayyana shi tun kafin bayyana samu zaunin ɗan ta'addan. Inda a yanzu suke bayi shawara na cewar ya aje wannan layi da ya ɗauko domin ba zai kai shi ga tudun mun tsira ba. Kamar yadda muka sani dai 'yan tawaye da dama sun bayyana a duniya wanda babu shakka tsawon shekaru da dama sun gushe a yanzu an shafa tarihinsu sun mutu. To babu shakka duk wanda ya ce zai ɗauki irin wannan layi na wato tafiya zuwa ga ta'addanci to babu shakka sojoji ba za su bar ba musamman ma a yanzu da jamhuriyar Nijar sojojin CNSP suke kokari wajen kawar da dukkan wata barna da dukkan wani wanda zai kawo tawaye a jamhuriyar ba za su bashi ba inda babu shakka a yanzu jamhuriyar Nijar ta fara sabon numfashi na 'yanci tare da samun tsaro da kuma wato ci gaba mai ɗorewa. A yanzu dai kun ji batutuwa da dama akan Idrisa Madakin. Masu saurare, me za ku ce a dangane da wannan bayyana tasa? Shin wannan Idrisa Madakin wace shawara za ku bashi? Muna jiran jin shehi ra'ayinku masu saurare. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa. Domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode.